wa kulle bid'atin dalala wa kulle dalalatin fi nar bayan kai uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haɗuwa a wannan marice na asabar ɗaya ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine daidai da tsaya ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka na usman ibn Affan wanda yake unguwar Use a cikin birnin Abuja don gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan shekara yau muke fara wannan tafsiri muna budewa da sunan Allah da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mun shigo cikin wannan wata mai albarka da sa'a duk alkhairan da ke ciki Allah madaukakin sarki ya sadamu mu da su duk sharri ko abin ki Allah madaukakin sarki ya nisanta mu da shi Allah ya sa muna daga cikin bayin da za a yanta a wannan wata mai albarka waɗanda ba su da lafiya cikin al'ummar musulmi Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiyar kuma Allah ka horar da ita cikin yi maka da'a Allah madaukakin sarki ka saka wa wannan majalisi da shugabanninsa da alkhairi ubangiji ya sa dukkan abin da za mu gudanar ya zama bisa ga yardarsa ne bisa ga soyayyarsa ne idan ba a manta ba ya'yan uwa a shekarar da ta gabata mun cike da ƙarshen aya ta tamanin da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul baka wato faɗin allah maɗaukakin sarki bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun da haka yau kenan za mu tashi farkon aya ta tamanin da uku faɗin Allah maɗaukacin sarki wa iz akabna nisa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wannan ne bisa ga kyakkyawan zato inda za mu tashi da haka mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني الله usulubi na alkur'ani bayar da labari domin a ɗauki izina wanda wannan yana daga cikin tsari na tarbiyya wani lokaci idan kana so ka tarbiyyantar da mutum ba sai ka ce da shi yi kaza bar kaza ba kawai sai ka kawo masa wani labari kuma musamman labarin na abin da ya faru tabbas a rayuwa a cikin labarin zai gane ga inda akai daidai ga kuma inda aka kuskure wannan shine abin da ake kira da al'ibra ɗaukan izina shine Allah madaukakin sarki yake ce da mu game da labaran alqur'ani laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab cikin labaran da muke gaya muku akwai ɗaukar izina ga masu hankali ma kana hadisan yuftara ba labari bane kirkirarre a labari ne na gaskiya Allah ya aiko annabuwa ne mutanensu sun yi imani da shi ga sakamakonsu Allah ya aiko annabuwa ne mutanensu sun kafirce masa ga makomarsu wannan shi ne haka da Allah ya bamu labarin fir'auna sai yake inna fi zalika la ibratan liman yakhsha cikin duk abin da ya faru da fir'auna din nan da abin da yayi da abin da aka yi masa akwai izina ga mai hankali shine abin da Bahaushe yake cewa gani gawa ne ya ishuwa da tsoron Allah kuma da na gaba ake ganin zurfin ruwa to Allah madaukakin sarki yana so ya tarbiyantar da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake kawo mana labaran al'ummomin da suka gabace mu musamman al'ummar Yahudawa domin sun fi kusa da mu a tarihi su ne al'ummar da daga su sai mu cikin al'ummomi da Allah ya a duniya guda saba'in su su ne na sittin da tara mu ne na saba'in kuma mu ne na ƙarshe to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ku tuna yayin da muka yi alkawari da banu isra'ilawa ana nufin 'ya'yan annabi yaqub annabi yaqub shine isra'il isra'il da yaran at-taura daidai yake da abdullahi da yaran qur'ani larabci kenan domin su a wajen su isra tana nufin abdu abdu ana nufin bawa il tana nufin allah da ka idan ba yahuda ya maka isra'il daidai yake da balarabe ya maka abdullahi daidai ki da kai kuma a hausa ka ce bawan Allah to annabi yaqub shi ake kira da bawan Allah Isra'il to ƴaƴansa guda goma sha biyu su suka haifi kabilun yahudawa goma sha biyu wanda daga cikinsu akwai yusuf to shine Allah yakan kira ƴaƴan banu isra'il ma'ana jikokin annabi yaqub wannan kabila guda goma sha biyu sai ce bani isra'il ƴaƴan bawan Allah to ku tuna yayin da muka yi alkawari da 'ya'yan bawan Allah ma'ana bani Isra'ilawa cikin abin da alkawarin ya kunsa la ta'buduna illa Allah kar ku bauta wa kowa sai Allah wannan shi ne alkawarin farko an gane ko kalmar la ta'buduna illa Allah labari ne ba umarni ba ne. kamar ka ce ne ba kwa bauta wa kowa sai Allah kaga ba kwa bauta wa kowa sai Allah labari to amma labari ne mai kunshe da umarni domin cikin salo na larabci akan ba da labari amma ma'anarsa shine umarni ubangiji ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun sun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina san ɗakin bauta da muka sanya a duk doron ƙasa dan ai mana bauta a ciki inji Allah lallabi bi bakka shine wanda yake makka ka'aba kenan ka'aba ita ce ɗakin farko na bauta a duniya wanda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a yi masa bauta a wajen bayan sa akwai masallacin Kudus wanda yake Palestine bayan sa sai masallacin Madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji madaukakin sarki ce fihi ayatun bayyinat a wannan ɗakin bauta da ke Makka akwai ayoyi waɗanda suke a fili abubuwan da suke nuna maka girman ubangiji da kuma cewa lallai shi ya ce a yi wannan daga cikin ayoyin makamu ibrahim dutsen da annabi ibrahim ya rinka takawa lokacin da zai gina ka'aba wanda yana nan yanzu an sa shi a gefen ka'aba an sa shi a wani gidan gilas wanda aka yi masa roɗi-roɗi ko aka yi masa kwalliya da ruwan gwan idan mutum ya gama ɗawafi guda bakwai zai zo wajen yin sallah wata fi zo min makami ibrahima musalla to asalin in ka lura da kyau in ka je wajen cikin gilas din za hango wani dutse dutsen a kansa annabi ibrahim ya rinka takawa a matsayin kafin lokacin da ginin ka'aba ya tsawo to lokacin da annabi ibrahim yake taka dutsen sawun kafarsa ya fito allah ya aji haka ne don ya zamo alama ga 'yan baya in an gaya maka labarin a ce maka gashi ma je ka gani don ka daɗa imani ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa man da kalahu duk wanda ya shiga garin makka kana aminan ya zama amintacce a shari'ar musulunci ma'ana ba za a taba shi ba to cewa wa man dakhalahu kana amina labari ne amma labari mai kunshe da umarni abinda Allah yake nufi wa man dakhalahu fa aminu duk wanda ya shiga ku kyale shi yanzu da zaka raraki wani ya tafi a guje yana shiga ka'aba ya sha labari ne amma da umarni to anan ma la ta'buduna illa Allah ba ku bautawa kowa sai Allah abin nufi kar ku bautawa kowa sai Allah wannan kuma shine mafi girman umarnin da Allah ya yi a cikin Alƙur'ani. babu wani umarni da Allah ya yi a ƙur'ani wanda ya kai kar a bauta wa kowa sai shi girma babu shi yasa Allah yake ba mu labari kowane annabi da ya aiko wannan shine umarnin farko da ya bashi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن aika wa kowace al'umma da manzo da الأمة a bauta wa Allah a nisanci bautar wani Allah. ma'ana kar a yi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ban aiko wani manzo ba kafin ka face sai da nayi wahayi gare shi cewa ya gaya wa mutane babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta sai ni a bautawa to da ka cewa la ta'buduna illa Allah ta fuskar ma'ana daidai da la ta'budu illa Allah kar ku bauta wa kowa sai Allah sai dai can an kawo da ga kabar amma ma'anarsa shine al'amuru kamar yadda Allah ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu an gane ko da ka bautar Allah tare da tauhidi shine mafi girman umarni da Allah ya ba gare mu mu kadai ba ga dukkan wata al'umma a duniya yahudawa an gaya musu wannan nasara an gaya musu wannan mutanen annabi nuhu mutanen annabi ibrahim salihu shu'aibu dukkaninsu shine Allah yake ba mu labari ma a wasu wajaje a qur'ani daki daki filla filla in walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأن شيني أصلا الدين توحيدي باء ساطاني أجتنسا الإمام ابن كثير وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها wannan shine mafi daukakar haƙoƙi kuma shine mafi girma haƙƙin Allah akan bayi na aka daita shi da bauta sai ce wa huwa haqqul lahi wa ta'ala wanda shine haƙƙin Allah mai girma da ɗaukaka, ay yu'bada wahdahu la sharika la na kadai tashi da bauta shi kadai kar a hada shi da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Mu'adh dan Jabal Mu'adh yake cewa kuntu rabifan nabi sallallahu alaihi za zata yau wata rana annabi ya goya ni akan dabba muna tafiya sai ce ya Mu'adh ya kai Mu'adh mu'azu yake qultu labbaika wa sa'dai sai nace ya ma'aikin Allah na amsa na ƙara amsa sai ce a atadari ma haqqullahi 'ala al-ibad ka san me haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da ma'aiki kadai suka sani sai manzo Allah ce haqqullahi 'ala al-ibad haƙƙin Allah akan bayi Allah yushriku bihi shay'an kar su hada shi da kowa a cikin bauta an gane ko wa haqqul ibadi ala Allah su kuma bayi inda suka yi wa Allah tauhidi ba su shirka ba ba su hada Allah da wani abauta ba to shi kuma Allah haƙƙin da ya lizumta wa kansa game da bayi Allah yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a ba zai wa wanda bai masa shirka ba azaba a wani hadisin na Abu Zar al manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna malamai suka ce ana nufin ko da ba ta farar ɗaya ba mutum zai mutu yana ayyukan sabo amma in dai ba su kai shirka ba to watan wata rana sai Allah ya sa shi aljanna ko da da farko ya kai shi wuta amma in dai kaga mutum an sa shi a wuta an rufe an ce khalidi na fiha ba zai fita ba to da shirka ya mutu to mun kankantar ta domin Allah yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa in dai an masa shirka amma duk abin da bai kai shirka ba yana gafartawa ga wanda ya ga dama Allah ka gafarta mana Abu Zar yace nace da manzon Allah wa in zana wa in saraka in mutum ya mutu baya shirka ko yana zina ko yana sata za a sace aljanna manzon Allah yace wa in zana wa in saraka ko yana zina ko yana sata cewa ko yana zina ko yana sata ana nufin zina da sata ba su kai shirka ba amma yanzu zaka sha mamaki mushriki sai ya rinka yi wa mai zina kallon kafiri bayan shi ne ya kafiri mai zuwa wajen boka sai ya rinka kallon farawo shine mai laifi shi ba mai laifi ne tata satar ta fi tasa domin kai Allah kake wa sata za ka mu gane girman shirka to sannan cewa ko yi zina ko yi sata ba fa ake bayarwa na kaje sai zina kai sata kar ka fahimta haka in ka fahimta haka ka fahimci kuskure amma ana so a nuna maka ne zunubai mataki mataki ne akwai mafi muni akwai mai dan sauki sauki wai kibiya a ido da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wa in zana wa in saraka shi kansa Abu Zar yayi mamaki wa in zana wa in saraka sai da ya maimaita sau uku ma'aikin Allah kace zai shiga aljanna ko yana zina ko yana sata qala wa in zana wa in saraka ana uku manzo Allah yake ala ragami anti Abi Zar ko Abu Zar baya so wannan alƙawari ne Allah ya yi da haka ya ɗan uwa wannan yana nuna mana girman haɗarin shirka mu guji shirka ko mun kankanta ta ko mun girmanta yana daga cikin shirka rantsuwa da wani Allah waye wannan wani Allah ba ko annabi ne kace na rantse da annabi shirka kai manzo Allah yake man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka sai dai ba shirkar da take fitar da kai daga musulunci ba amma dai ita ma sunanta shirka da ka batta riya shirka ce yin aikin Allah dan wani Allah ya gani manzo Allah yace al yasiru min ar riya shirk riya ko mun kankantar ta shirka ce ka kulla wata laya a hannu za ta baka tsaro da kariya ka sa wani zobe na sa'a ne ka sa wani kahon rago na tsaron gida ne duk shirka ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun zala ce man allaka tamima faqad ashrak duk wanda ya raya laya ko sakandani ko guru to yana shirka an gane ko Allah ya tsare mu da shirka to bayan mafi girman haƙƙi wanda shine haƙƙin Allah sai Allah madaukakin sarki yace bil walidaini ihsanan iyaye bi kuma a kyautata musu ma'ana hatta a addinin yahudanci a addinin nasaranci ana girmama iyaye bayan tauhidi to amma me yasa zamu ga da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba suna da karancin biyayya ga iyaye ba sa ɗaukar iyayensu da kima da daraja da mutunci yanzu idan ka je kasashen turawa inda ake ganin su suka fi wayewa ka kalli yadda 'ya'ya suke mu'amalanta iyaye mu'amalar ba kyau ba kulawa idan yaro ya zama ɗan shekara goma sha takwas ya zama mutumin kansa za a raba shi da iyayensa ba su isa ba su gaya masa ba daɗi in suka gaya masa abin da baya so zai iya kai su ƙara dan da ya fi kowane ɗa shine wanda zai ɗauki iyayensa ya kai su gidan raino na gajiyayyun tsofaffi a shekara in shekara ta ƙare ya kawo musu fulawa wannan shine tsami albarka a turai kuma ba haka musulunci yace mana ba musulunci ta ka girmama iyayenka ka mutunta su kamar ka ba su wannan yana daga cikin haƙƙin da Allah ya dora maka yana daga cikin alƙawarin da Allah ya yi da bayansa cikin littattafansa da kuma shari'ar da ya aiko annabawansa da ita shi yasa babu wanda yake girmama iyaye sama da wanda yake addinin musulunci kuma yake bin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji maɗaukakin sarki ya haɗa hada haƙƙinsa da haƙƙin iyaye don ya nuna girman haƙƙinsu ba wai don su ɗin daidai suke da shi ba a amma da in ka cire haƙƙin Allah a duniya a kanka to ba haƙƙin da yake da girma wanda ya biyo baya sai haƙƙin iyayenka wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما هرب ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا duk inda Allah yake ai maka bauta sai yake kuma a kyautata wa iyaye to da ta hakkin iyaye yana da girma akan bil adama iyaye guda biyu uba da uwa kalmar walidu a larabci ana nufin mahaifi da Hausa to amma larabawa suna da wani abu da suke ce da shi taglibi akwai tasniya akwai taglibi tasniya a mai da abu ya zama biyu a madadin daya cikin lafazi daya an gane ko kaga mu a hausa ba mu da wannan bahaushe ba zai ce da kai uba biyu ba sai ya tara lambar biyu to ba da lambar biyu ba kawai ka ce uba a gane biyu take nufi shine dual plural larabawa suna da shi shine tasmiya walidani ana nufin uba guda biyu kaga mu sai da muka ce guda biyu sannan aka fahimta to su suna da wannan to sannan kalmar walidan ba ana nufin uba uba ba a'a uba da uwa domin duk dan adam uba da uwa ne suka samar da shi bayan kudirar Allah da namiji da mace an gane ko to amma a larabci a nan sai aka rinjaye da bangaren namiji akan bangaren mace a sunan ko a kalmar kwata-kwata babu lafazin uwa ba a ce ba uba da uwa sai aka ce uba biyu to uba biyu ko ana nufin uba da uwa ai ba uba da uba ne suke ba da ba uba da uwa ne to yanzu an ɗauki uwa an sanya sunanta a cikin na uba kuma an ninka ya zama biyu wannan shi ake kira da taglidi larabawa suna da wannan dan takaice magana kamar rana da wata a madadin su ce da kai ashamsu wal qamaru rana da wata kaga kalmar ta yi tsawo sai su ce kamarani wata biyu ana nufin wata da yar uwarsa ne rana kamar zuhurani az-zuhur wal asr maghrib az-zahr da la'asar a madadin balarabe ya tsawaita maka magana kawai ce a zuhur wal asar a zahar da la'asar sai ce zuhurani a zahar biyu ana nufin a zahar da ƴan uwarta la'asar an gane ko kamar isha da magriba a madadin balarabe ya ce maka isha da magriba sai ce isha'aini isha da ƴar uwarta magriba ya haɗe su a cikin sunan ɗaya kamar umarani ana nufin abubakar da umar wannan shine at-tasmiyatu ma'a at-taglib a nan Allah ya ce iyaye biyu a kyautata musu yana nufin uba da uwa ba yana nufin uba namiji biyu ba an gane ko to sannan cewa a kyautata wa iyaye biyu shin ana nufin a raba musu kyautatawar hamsin hamsin uba kai masa 50 uwa ma kai mata 50 ba haka ake nufi ba me yasa muka fahimci ba haka ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda qur'ani kadai mutum zai karanta game da hakkin iyaye to abinda qur'ani yake nunawa a raba musu biyu uwa hamsin uba hamsin yanzu ka ɗauka kana da naira dubu zaka ba iyayenka to inda da qur'ani kaɗai zaka yi aiki ba sunna to zaka ba babanka naira hamsin ne ka ba babanka naira ɗari biyar ita ba ka ba ta ɗari biyar domin qur'ani ya nuna su biyu za a kyautatawa kenan a zahiri a raba musu daidai da daidai to amma kuma sunnar manzo Allah ta nuna ba haka ba wanda shi manzo Allah shine mai bayanin mai Qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun saukar maka da Qur'ani dan kai wa mutane bayani wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahqqu bi husni sahabati waye cikin mutane ya fi haƙƙin in kyautatawa Qur'ani ya ce a kyautatawa iyaye bai faɗi ya fa haƙƙi ba to shi wannan mutum ya zo yake tambayar annabi waye fa haƙƙi sai manzo Allah ya ce ummuka uwarka ya sake tambaya yake thumma man cewa ya sake cewa ummuka uwarka ya sake tambaya thumma man ya sake cewa ummuka uwarka sai da yake masa uwa sau uku sannan a nan ya ce thumma abaka sai babanka kaga kenan idan raban za a yi 75 25 za a raba ila iyaye maza su kishi ya haka haka to an duba raunin ita mace da ɗawainiyar da mace sai wa ɗa wajen samuwarsa ta fi haɗari a kan ɗawainiyar da namiji ya yi imamun ƙurtubi ya ce hikimar da ya sa haka ita uwa a wajen samuwar ɗa tana iya rasa ranta da da dama za ka ga an ce ta mutu wajen naƙuda ko ta mutu bayan ta haihu amma baka taɓa jin an ce wani uba ya mutu saboda matarsa ta haihu ba saboda ƙwarfin haɗi shi ba zai mutu saboda matarsa ta haihu sai da wata cutar ta kashe shi amma ba haihuwar matarsa ba tabbaci ɗawainiyarsa ta kuɗi ce to amma duk ɗawainiyar da za ka yi da kuɗi wanda zai ɗawainiyar rai ya ɗara ka wannan shi Allah ya duba sannan su iyaye mata suna da rauni su abin a tausaya wa ne su kaza su kaza sannan a lokaci guda kuma in ka fahimta kai ɗin gata aka yi maka ‘ya'ya sun fi raina iyayensu mata ko ba haka ba ne shi yasa akwai hadisai da dama da manzo Allah ya ta jin kunnen ‘ya'ya akan kula da iyayensu mata yana daga cikin fitinar ƙarshen zamani raina iyaye mata hukukan ummahat hukukul ummahat saba wa iyaye mata saboda ana ganin suna da rauni an raina su akwai uwar da za ka ga ko ta yi faɗa ko ta yi kuka ɗanta dariya yake saboda ya raina ta tana dukan ma dariya yake akwai uwar da za ka ga tsoron mata wa ɗan faɗa take a madadin shi ya tsoraki ta ita take tsoronsa amma wani uban ko bai ce in ba tsoronsa ake yi to kaga shi wannan ba ka ce ma a kyautata masa ba kura ma ta san gidan ne babban sanda kar a kyautata masa man a gani ba sai a ji a jika ba wani dan da an ce ga babanka nan kawai ya isa ba sai ya ga uban ba ko da an ce zan gaya wa babanka ya isa shi kenan to sannan ita uwar da aka ce shi dan ya bi ta ita kuma sai aka ce ta bi ka ba shi kenan ba kai da kaya duk mallaka wuya yanzu mu kaddara ka zo zaka ba zaka ba mahaifiyarka naira 75 a cikin ɗari. shi kuma baban zaka ba shi 25 ya zira ma ido sai da ya bari ka ba shi 25 ka ba ta 75 sai ce to ke kuma kawo ki karshe duk darin wajen ma ta koma wajen mai gida haka kada uba ya dauka cewa a nan kamar musulunci ya mai da shi baya kuma mu sani musulunci ya zo ya da kalubale da mata suke fuskanta ana yanka su ana binne su da rai ana yi musu kaza ba a ba su gado su kansu an mai da su kayan gado raba su ake yi to shi yasa musulunci ya kwatar musu danci to amma abin mamaki a zaka ga wasu suna kururuwar wai musulunci ya danna haƙƙin mace abin tambaya wani haƙƙin haƙƙin ka ta fita tsirara to yanzu wannan shine haƙƙi ko a wajen ku haƙƙin kada a tozartar da ita yanzu ku wannan shine haƙƙi a wajen ku haƙƙin a mai da ita kayan gado haƙƙin a kashe ta da ranta wannan shine haƙƙi da ta dai musulunci ya umarce mu da mu girmama iyayenmu kuma kamar yadda na faɗa ba wanda za ka ga yana girmama iyayensa yana mutunta su yana musu abin da Allah ya ce a yi musu kamar wanda yake bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin musulmai yanzu galibin shehunnan ɗarika abin da suke nuna wa mutane a bisu sun fi nuna wa mabiyansu girman su sama da girman ne iyaye sai ka ga ɗaya watsar da ubansa amma yana ta bauta wa shehu ba zai ba ubansa ko ziki ba amma zai je duk abin da ya samu ya zazzage wa shehi ai mu shehunan mu sun suka nuna mana Allah su to ubanka kuma shi ya haife ka ba sai da aka haife ka san Allah bai nuna ma Allah in baka zo duniya ba kuma ba da haka ba wanda yake da haƙƙi akan ɗa in ka cira Allah sai iyayenka idan an ce Allah saboda ana shigar da haƙƙin manzan Allah cikin haƙƙin Allah dan shi haƙƙin Allah baya kammaluwa sai an hada da haƙƙin wa manzan Allah kalmar shahada ba ta cika sai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi yasa Allah ce mai yuti'ir rasul faqad ata Allah shi haƙƙin manzan Allah ana lunkume shi ne cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala to in ka cire haƙƙin Allah da ma'aiki akan ka kai bil babu wanda yake da haƙƙi kamar iyayenka to da ubangiji ya ce mun ce da banu isra'ilawa wa bil walidaini ihsanan iyaye guda biyu ku kyautata musu kalmar ihsanan masdari ne abin nufi ku musu iya abin da kuke iyawa da sunan kyautatawa da ba zai taɓa iya biyan iyayensa haƙƙinsu ba sai dai yayi abin da yake iyawa da sunan kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba zai iya sauki haƙƙin da iyayensa suke da shi ba a kansa na kyautatawa sai dai in ya same su bayi ya sayo su ya yanta to malamai suka ce ai ba zai yiwu ba iyayenka suna bayi kai ka zama ɗa in iyayenka bayi ne kai ma sunanka me bawa to kamar annabi yana so ce mana ne dai sai dai fa ku yi hakuri ba za ku iya biyan su ba sai dai ku yi abin da iya iyawa wani mutum ya ɗauko mahaifiyarsa daga iraki a kafaɗarsa a gadon bayansa ƙasa ya ƙasa ya kawo ta maka aikin haji a gadon bayansa ya zo duk wahalar da ake a aikin haji wanda kai da kanka ma da kyar kake iya taka amma shi goya mahaifiyarsa yake yana yi da ita da ita ya arfa da ita ya tafiya zuwa mina ya kwanan muzdalifa ya tsawafin ifada sai da ya gama komai a gefe sai ya ga wani ana zuwa ana gaishe shi sai tambaya ke, wancan wane ne sai aka ce ai abdullahi dan umar kenan sahaban annabi ne dan sahaban annabi mutane suna zuwa ne suna gaishe shi sune masa tambayoyi akan addini sai ja jiki ya je ya gaida abdullahi dan umar sai ce ka ga mahaifiyata can tun daga iraki na goyo ta a gadon baya na zo da ita aikin haji duk wahalar nan da ake ta aikin haji a baya na kai yace dan Allah na biya ta haƙƙinta da Allah yace in ba ta sai Abdullahi dan Umar yace ko numfashi ɗaya na naƙuda baka biya ta ba abin nufi kai hakuri ba za ka iya biya ba sai dai kai abin da kake iyawa to yana daga cikin abin da za mu iya duk abin da iyayenmu suka yi mana kar mu nuna musu mun gaji kar mu nuna musu mun kosa su ce kawo yi haƙuri bayar an san za ka ji ba daɗi ai ibada kenan su ce bari bari an san za ka ji ba daɗi ko kana so ai ibada kenan ubangiji ce in ma ya bulganna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin in ɗayansu ya kai girma tare da kai Ma'ana Allah ya kaddara iyayenka suka yi tsawon rai suka girma tare da kai to ka sani mutum in ya girma shekaru suka yi shekaru yaro yake komawa ba bambanci ba ka ganin yaro ana ɗaukar tsoho ma in ya tsufa sai dai a ɗauke shi ba ka ganin yaro ana masa tsarki tsoho in ya tsufa shi ma sai dai a mai tsarki ba ka ganin yaro ba ya iya tsayawa tsoho ma in ya tsufa ba zai iya tsayawa ba to duk irin wannan ɗawainiyar ta yaranta sun taɓa maka irinta su ma an suka girma karama lokacin da mahaifiyarta za ka yi mata fitsari haka za ta zo da jin daɗi ta wanke ma murna ma take kana mura majina tana kyankyamin majina kanta amma ta ka ba ta kyankyami sai ta sa bakinta a hankinka ta zuko majinarta majinar ka dan ta zuba kai kai numfashi mai kyau amma fa ita ta ta majinar da za ta fitar da ita ba za ta iya sha ba amma ta sha taka ita idan ta je yin tsarki kyankyamin nata take amma naka ba ta kyankyami da ka ubangiji subhanahu wataala ce idan ka girma tare da su duk abin da za su yi karka nuna ka gaji karka nuna ka kosa daidai da kalmar baka da za ta nuna gajiyawar ka wajen hidima gare su karka to ina kuma ka a ce ka dake su ina ga ka zage su ina ga kai matsayin yawu da su wannan shine mafi girman sako da za ka yi wa Allah cikin hakkin iyayenka amma a yau akwai ƴaƴan da suke zagin iyayensu akwai ƴaƴan da suke dukan iyayensu to ina albarka wallahi ba za a taɓa albarka ba a rayuwa ya za a ji daɗin rayuwa wallahi ba za a taɓa jin daɗin rayuwa ba a haka da ka ubangiji ya ce lallai ku kai matuƙa wajen kyautata musu shine ma'anar kawo kalmar a matsayin mazari ihsanan an gane ko ku yi iya abin da kuke iyawa gare su ta fuskar kyautatawa ta fuskar girmamawa to kuma da aka ce ihisan kyautatawa abin nufi duk abin da za ka yi wa iyaye banda bauta abin da sunansa bauta ba a yi wa kowa sai Allah iyaye duk abin da za a yi musu sai dai a kira shi da suna kyautatawa ba bauta ba kuma ba za a yi musu bautan ba amma sau da dama za mu ji a kalmomin hausa akan ce an yi bautar ƙasa a'a sai dai bauta Allah sai dai hidimar ƙasa an bauta wa miji a'a ba a bauta wa miji sai dai a yi biyayya ga miji an gane ko bautar iyaye ba a bauta wa iyaye sai dai mai biyayya ga iyaye waɗannan kalmomin dole sai mun kula da su in dai abu sunansa bauta to haƙƙi ne na Allah ba a yi wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa bil haka dangi makusanta duk wani ɗan adam Allah ya yi shi da 'yan uwa ya yi shi da dangi kuma 'yan uwan nan suna da haƙƙi na tare da kai wata hikimar Allah dan adam shi ke zabar abokai amma dangi Allah ne yake zaba masa amma sau da dama za ka ga mun fi kula da abokanmu sama da me danginmu abokanka kai kake da zaɓin ma ne ya zama abokinka in baka ga dama ba zai zama ba sai ku raba hanya amma wane ya zama wanka ya zama kaninka ba zaɓinka ba ne, Allah ne ya zaɓa ma to me yasa ka fifita ta zaɓinka kan zaɓin Allah me yasa ka fi kula da abin da ka zaɓa wa kanka sama da wanda Allah ya zaɓan maka kuma ɗan adam ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai ba ɗan adam ɗan dangi dole ne a samu uwa dole ne a samu uba kuma waɗannan ɓangarorin kowa yana da ɗan uwa kowa yana da dangi dangin mahaifiyarka ka ne dangin mahaifinka dangin ka ne da ka lalle a kula da dangin uwa a kula da dangin uba a kula da dukkanin wani mai alaka da kai ta jini Allah ne ya zaba maka shi ya zaba masa kai ba dan kuna so ba dan wata hikima ta subhanahu wata'ala wajen kyautatawa dangi ana kyautatawa kowa ne gwargwadon alaƙarka da shi an gane ko wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ya fi wanda kuke uba ɗaya kaɗai ko wanda kuke uwa ɗaya kaɗai wanda kuke uwa ɗaya ya fi wanda kuke uba ɗaya an gane ko to haka Allah madaukakin sarki yayi mu wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan ja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira cikin ikon Allah ya halicci dan adam daga ruwan mani kuma ya sanya masa dangi ya sanya masa sarkai ubangiji yace lalle Allah ne iko ne a nan Allah ya dunkule mana danginmu bai yi mana fashin baki ba amma wata ayar cikin suratul nisa yace wal jari dhil qurba wal jari dhil was sahib bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura ubangiji yace wal yatama kuma ku kyautata wa marayu jam'i ne na al yatim yatim wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba idan mutum mahaifinsa ya rasu bayan ya balaga to ba a ce da shi maraya zala ce la yutma ba'dal bulu ba maraici bayan balaga kuma malamai suka ce in uwa ce ta mutu uba bai mutu ba nan mata ba maraya bane kenan maraicin ɗawainiyar kuɗi ne maraici shi uba shi ke ɗawainiyar kuɗi to in babu shi ɗa ya zama maraya domin ita uwa ko da ita ɗawainiyar kuɗi ba nata bane ba a ɗora mata ba in ta yi kyautatawa ce amma asali ba hakkinta bane ba ɗaya kenan sannan ita uwa ko da a ce tana nan idan akwai wata matsala ta faru tsakaninta da mijinta misali an kai ga rabuwa tana da damar ta ce duk abin da za ta yi wa ɗan ba za ta yi masa kyauta ba sai an biya ta ko kuma uban ya mutu ɗan yana da kuɗi ta ce to duk abin da zan maka daga kuɗinka za a biya ni ko tsarkin kashi ta waɗan tana da dama ta ce a rubuta cek a biya ta ta tana da damar haka to haka ne idan dan yana da dangin uba waɗanda suke masu kula to uwa tana da damar ta ce ba za ta komai kyauta ba ke an biya ta to idan muka lura da kyau sai muka ashe kenan ɗawainiyar kuɗi gaba ɗaya akan uba take da ransa ko bayan ransa to idan haka ne rashin uba shine maraici da haka Allah subhanahu wataala yake a kula da marayu ana nufin ƴaƴan da suka rasa iyayensu maza kafin su balaga da yawa za mu ga almajirai akan titi sai ka ji suna cewa a taimake su su marayu ne ka ga mutum gandan gandan da furfurarsa sa bar jinjirin saboda wai shi marayin Allah ne Ba na yana neman a tausaya masa da ka sai dauki kansa sai jefa cikin marayu to kai ba maraya ba ne rauni na rashin abin hannu ko rashin lafiya baya mai da mutum maraya A'a, maraici shine rashin uba kafin a balaga to da ka marayu addinin musulunci ya yi umarni da a kyautata musu yana daga cikin hanyar da ake samun ladan ubangiji ake samun shiga aljanna cikin sauri shine kula da marayu kuma kula da maraya yana ja kai ma in ka bar duniya ƴaƴanka ba za su wulaƙanta ba in dai ka kula da marayun da suka gabace ka ma'ana na waɗanda suka mutu kafin ka to kai ma bayan ka sai Allah ya kula da naka marayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana fil jannati ana wa kafil yatimi fil jannati ka hatai ni da mai kula da maraya a aljanna haka za mu kasance ma'ana makota ne kusa da kusa sannan Allah maɗaukin sarki ya hana mu cin dukiyar marayu idan an mutu an ban mana su da dukiya to mu kula musu da dukiyar su murke amana wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yabluga ashudda ubangiji maɗaukakin sarki ce wala yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhiyafan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ubangiji ya ce wani mataki na, kuma ku kyautatawa miskinai in an ce miskini ana nufin mai karamin karfi mutumin da yana da sana'a ba zaune gari banza ba amma sai dai Allah ya kaddara abin da yake samu na sana'ar baya iya biya masa bukata mu ɗauka kullum yana bukatar naira dubu ɗaya don rayuwarsa ta tsaya to amma sai ya zama in yi aiki ko albashinsa gaba ɗaya in ka lissafa a wata abin da yake kamawa kullum 800 yake samu to kaga 800 ba za ta ishe shi ba sai dai a ci da haƙuri to irin waɗannan su ake kira da suna maskinai su ake taimakawa a matakin farko ubangiji subhanahu wata'ala ya ce amma safinatu fakanat ya ya'maluna na bahr jirgin ruwa na miskinai ne da suke aikin fadago a cikin teku na ɗaukan mutane kaga kenan ya nuna miskini yana aiki ba wai zaune gari banza bane ba da yawa akwai mutanen da ba sa sana'a kuma suna zaune suna kiran kansu miskinai a'a maskini yana aiki shi yasa manzo Allah yake laysa miskinu bi hadha al masu roƙon mutane ba su ne maskinai ba allazi tarudduhu lukuma aw lukumatayn wanda in ka bashi loma ɗaya ko biyu zai jaye baka waje a'a wannan ba shine miskini ba sai manzo Allah yake walakinnal miskin allazi la yajidu jinan yughnihi miskini shine wanda bai da abin da yake isarsa bukatun yau da kullum wala yatafaddalu lahu fa yatasaddaqu alayhi wani lokaci zaka gan shi tsaf ma ba za ka gane yana cikin bukata ba ballan na ka dauka raka ka bashi a shi kenan wani riga ba ita ce maskinanci ba rashin wanka dukun dukun ba shine maskinanci ba kenan duk abin da shari'a ta ce a yi kaza ga muskini muna da bukatar mu sa ido mu kula mu gane menene muskinin. yanzu akwai mutumin da kawai da an ce a ciyar da muskinai da ya fita ya ga wani mai tsayin riga ya gajiya shine miskini sai ya bashi zai iya yiwa je wari gasa ta muskinancin ce amma zai iya yiwa shakatawa ce zai iya yiwa matsolanci ne yana da kuɗin ne baya so ya ci baya so a gane yana da su wannan dai yana iya faruwa to ballantana kuma na kasar halitta na kasar halitta ba ita ce muskinanci ba amma zai iya yiwa zai iya yiwa a samuwa na makaho ne kuma duk haka talaka zai iya yiwa a samu wani gurgu ne kuma duk da haka talaka amma ba sharaɗi ba ne ba fa duk gurgu talaka ne ba sharaɗi ba ba fa duk makaho talaka ne mu kula da wani shi ne a wani abin da dariya ake cewa wai kutu da makaho sun yi cacan baki wai kuturu ya ce mu a ƙur'ani ma akwai sunan mu aka ce to ya sunan naku ya ce wal masakina sai makawo ya ce to wala kada mannan na ta uban waye wai ai mannan na ita ma an manne ido ke to kaga wannan ba da qur'ani ba haka ake nufi da haka ubangiji dai ya ce a kula da maskinai masu karamin karfi talakawa waɗanda ba su samun biyan bukatar rayuwa kullun da kullun an gane ko sannan Allah ya ce a dunkule wa kululin nasu husnan kurin ka gaya wa mutane kyawawan zance mafi kyawun zancen da zaka gaya wa mutane shine ka ce musu Allah ya ce annabi ya ce kaza daidai ne kaza ba daidai bane wa'azi kenan domin Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin babu wanda yafi dadin zance sama da wanda yake kiran mutane zuwa ga Allah wa amila salihan kuma shi ma ya sayi da aiki na kwarai ashe kenan zance mai daɗi ba shine in gaya maka abin da kake so ka ji za ka yi dariya ba ko har yi dariya ba wannan ba shine zance mai daɗi ba amma da yawan mutane sun ɗauka zance mai daɗi abin da zai faranta min rai wanda zan tuntsire da dariya in an gaya maka ba haka ba ne a'a abin da zai sa in gyara alaƙa ta da Allah shine zance mai daɗi ko da ya yi min daɗi ko bai min daɗi ba ko da da aka faɗa na ji daɗi na yi dariya ko kuma da aka faɗa zuciyata ta hasala na ji ɓacin rai domin a ɗabi'a ta ɗan adam in dai ka gaya masa laifinsa ko da shi kake ko ba da shi kake ba sai ya ji ne ba da ya sa ba ce gaskiya ba da daɗi ko sannan a ɗabi'a irin ta ɗan adam duk lokacin da za ka ce masa yi sadaka ai fitar kuɗi ce ɗan adam baya son fitar kuɗi to amma tare da baya son fitar kuɗin fitar sun kuma a gare shi ta hanyar alheri shine ne shine abu mai kyau to da ka mu fahimci wa qululin nasu husna ba ana nufin mu gaya mutane abin da suke so ba wanda za su yabe mu wanda za su yi dariya ita gaskiya ba haka take ba ita gaskiya aka san haka ce zai iya yiwa ka gaya mutum gaskiya ta bata masa rai kila ma ya ji ka. amma kuma wannan ita ce magana mai daɗi inda a ce mai fahimta da shi misalin yadda za mu fahimta shine kamar magani ga mara lafiya magani bai da daɗi ga mara lafiya amma kuma shansa shine ne shine alheri shine lafiya shi yasa mutum za ka ga in yana cin abu ya ne fuska sai a kamar mai shan magani saboda a ɗabi'an magani shan sa bai da daɗi amma kuma a cikin shan ne duk da ba daɗin ake samun waraka to haka gaskiya ke haka gaskiya take gaskiya ta ci gare ta ubangiji yana umartar mu da mu gaya wa kanmu gaskiya wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis ubangiji ya rantse da zamani ya ce lallai yan adam suna cikin asara sai dai wanda suka yi imani suka yi aiki nagari suka gaya wa junansu gaskiya kuma suka yi wa junansu wasici da haƙuri ma'ana mu rinka gaya wa junanmu bin Allah fa sai da haƙuri a daure a daure kar a suke kar a gajiya to shine ma'anar wa qulu lin nasi husnan ku gaya wa mutane zance mai matukar kyau kalmar ihsanan da kalmar husnan duk da suka zo a cikin wannan aya masdarai ne ihsanan a can wajen wabil walidaini ihsanan amma nan wa qulu lin nasi husnan da a cikin aya daya amma dai duk mazdari ne ya nuna kalmar al-husnu takan iya zuwa a mazdari da ma'anar if'alan ko kuma a wazani da ma'anar fu'ulan wa qulu lin nasi husnan ko wa qulu lin nasi ihsanan duk ma'anar da yake wa bil walidaini husnan ko wa bil walidaini ihsanan duk ma'ana ta yake to amma saboda shi qur'ani zance ne na Allah kuma akwai hikima ba a yawan maimai a cikin sa idan kana yawan kana yawaita maimaita kalma a cikin zance to ko mun dadin kalmar a dabi'ar ɗan adam sai ya ji ta dame shi an gane ko sai ka ji ta dame shi saboda ɗan adam idan abu ya cika maimaituwa kosawa yake da shi shi yasa akwai wani mai turanci amma duk kalmar turanci sai ya sa aimin aimin to sai zama musa aimin aimin aka sa masa suna da ita an gane ko ko kuma musa oke oke duk kalmar sai ya ce oke ta sai zama an sa masa suna to zance na fasaha ba a yawan maimaita kalma a cikin sa shi yasa zaka ga qur'ani idan ya faɗi wannan kalmar in zai sake maimaita ta sai ya nemo wata irin ta ba ita ba sai ya faɗa na farko dan kar a kosa na biyu dan fasaha ta tabbata na uku dan kai mai sauraron a ƙara maka jarin kalmomi a larabci domin yana daga cikin abin da ke sa mutum ya goge a yare ya zama yana da cikakken guzuri na vocabulary kalmomin da ka sani na yaran suna da yawa kalma ɗaya za ta iya kawo irinta daban-daban masu yawa to ƙur'ani yana da wannan da aka a can sai aka ce wa bil walidaini a nan kuma sai aka ce wa qulu lin nasi husna to abinda ake nufi dai mu gaya wa mutane zance mai kyau wanda shine mafi kyau zance ka gaya wa mutane Allah ya ce annabi ya ce kai musu nasiha kai musu wa'azi ubangiji ya ce wa aqimus salata ku da sallah to idan muka lura da kyau a tsakiya Allah madaukakin sarki bayan yayi magana tauhidi sai ya koma magana akan mu'amalar mutum da mutum haƙƙin ɗan adam ba ƙarami bane a shari'a musulunci haƙƙin ɗan adam yana sa ka shiga wuta ko da ka tsare haƙƙin Allah yanzu wani takamarsa ai shi baya shirka takamarsa tsakaninsa da Allah ba matsala to amma tsakaninsa da mutane akwai matsala to wannan har yanzu na zame maka alaƙaƙai da za ka iya shiga wuta sanadiyarsa da haka ya uwa mu kula da haƙƙin junanmu haƙƙin makoci akan makoci haƙƙin iyaye akan ɗa haƙƙin ƴaƴa akan iyaye haƙƙin abokin zama haƙƙin abokin tafiya karka yadda ka zama mai cutar da mutane cutar da mutane yana iya sa ka shiga wuta an gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta mutu amma tana da himmar sallah himmar azumi duk azumin litinin da alhamis ba ta fashi duk dare sai ta tashi ta yi kiyamun laili amma ba ta zama lafiya da makotanta manzo Allah sau uku yace hiya finnari iya hiya fin nari hiya fin tana wuta tana wuta tana wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune an wuce da wata gawa sahabbai suka ce madalla yace dan aljanna ne aka wuce da wata gawa suka ce tir yace dan wuta ne abin nufi bakin mutane na gari in suka taru suka ce alawadaranka to daren ne ha a wajen Allah kuma komin sallaka komin azuminka komin ibadarka da haka abin da musulunci yake nuna mana bayan mun sauke nauyin haƙƙin Allah to kuma mu ƙoƙarin sauke nauyin haƙƙin junanmu kada makoci ya cutar da makocinsa kada iyaye su watsar da ƴaƴayensu kada ƴaƴa su watsar da iyayensu duk wani wanda ka san yana da haƙƙi akan ka to kai kokarin saukewa a nan Allah ya gabatar da haƙƙin mutane akan haƙƙinsa na ibada ta zahiri ita ce sallah domin sai da yake wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husana sanne yake wa aqimus salah abinda ake so a nuna maka ka sani haƙƙin eh, mutane bai gaza ba sallah wajen taimakonka da wajen sada ka da Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya ce wa kuma salata kuma ku da sallah wa atu zakata kuke ba da zakka thumma wallaitun. amma sannan daga baya sai kuka juya illa qalilan minkum sai an kadan daga cikin ku wa antum mu'riduna kuna masu bijirewa ma'ana Allah yana so ya nuna mana banu Isra'il da muka ce su wannan abubuwan ba su ba to ku kuma sai ku yi idan kuma kuka ƙi, kamar yadda suka ki to da ku da su kun zama ɗaya kenan a ƙarshen aya Allah kun mata tawallaitum sai kuka juya baya sannan yace wa antum muqriduna kuna masu bijirewa a larabci akwai al akwai at-tawalli wasu malaman suka ce duk ma'anar ɗaya ne al shine dai at-tawalli ka bijire ka juya baya ko ka juya baya ka bijire suka ce duk ɗaya ne kamar yadda na faɗa ne kawai Allah ya caccanja kalmomin ne domin fasaha don kuma ya kara mana guzuri na kalmomin larabci inda ba haka ba ayar za ta iya kasancewa kun matawallaitum min illa qalilan minkum wa antum mutawalluna amma sai aka ce wa antum mu'riduna to amma wasu malaman suka ce a at-tawalli shay wal i'radu shay'un akhar akwai bambanci suka ce at-tawalli shine juyawa da jiki amma al'irabu juyawa da zuciya idan jikin mutum ya ki karɓar abu sai ya ne sai ya juya masa idan zuciya ta ki karɓa ita ma sai ta juya to juyawar jiki shine at-tawalli amma juyawar zuciya shine al-i'rab an gane ko shi ne Allah ce fa a'rif manta walla an na dhikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furba fa a'rif anhum wantazir innahum muntazirun sai Allah yake وإذا أخذنا ميثاقهم وإذ أخذنا ميثاقهم بصراطهم عما تعملون الله يقول وإذ أخذنا yayin da muka عند مكديرك ku. to a nan ana magana da al'ummar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam an gaya musu labarin abin da ya shuɗe yanzu kuma magana ta dawo kansu an gaya musu alkawarin da aka yi da yahudawa yanzu kuma ana gaya musu nasu alkawarin shi ne allah ke wa iza akhadna mithaqakum ku tuna yayin da muka yi alkawari da ku la tasrifuna dima'akum cewa ba za ku zubar da jinin junan ku ba waɗansu malaman sun ce a'a ci gaba ne game da abin da aka gaya wa yahudawa na alkawari dan haka har yanzu dai da yahudawa ake mana cikin abin da Allah ya ce da yahudawa bayan eh, la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana haƙi zuwa ƙarshe to kuma akwai wannan bayanin ciko ne na wancan to kaga idan mun dauka duka da yahudawa ake za mu ga kenan a ayar da ta gabata kenan su ma yahudawa a addinin su akwai sallah wa aqimus salata kuma a addinin su akwai zakka wa atu zakata an gane ko ko shakka babu idan ka bibiyi ayoyin alqur'ani zaka ga cewa addinin annabi Musa akwai sallah kafin zuwan annabi Musa ma addinan annaban da suka shuɗe akwai sallah annabi Isma'il alaihi salatu salam ya gabaci annabi Musa amma Allah yake wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbi mardiya haka addinin sa shi ma akwai sallah akwai zakka haka addinin annabi Ibrahim annabi Ibrahim nesa ba kusa ba gaba yake da zamanin annabi Musa to shi ma kuma yake rabbi da alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a to ce dai duk da an ce suna sallah mu ma an ce mu yi sallah ba yana nufin sallar su iri ɗaya da tamu bace duk da an ce suna zakka ko su yi zakka mu ma an ce mu yi zakka ba ana nufin zakkan mu iri ɗaya bace sunan ne iri ɗaya amma kowa tsarin tasa daban tsarin tasa ya danganci al'umma ya danganci kuma zamanin sa to da ka Allah dai ya sake cewa da su la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinin junanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawukan ku daga gidajenku thumma aqarrartum sannan kuka yadda da haka wa antum tashhaduna kuma ku ne shaida to anan Allah madaukakin sarki ya ce kar ku zubar da jinanan ku shin mutum yakan zubar da jinin kansa ne kar ku fitar da kawo kanku daga gidajen ku shin mutum yana fitar da kansa ne daga gidan kansa sai su malamai suka ce a abinda Allah madaukakin sarki yake nufi anan kar ku zubar da jinin ƴan uwanku kar ku fitar da ƴan uwanku daga gidajensu domin shi mutum duk abin da yawa kan dan uwansa kamar kansa yawa domin sakamakon kansa zai kare shi yasa ba hausa yake cewa yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai kuma a larabci ma haka ne larabawa sukan ce ka yi kaza da ɗan kanka ana nufin ga ɗan uwanka ka kashe kanka in ka kashe ɗan uwanka ka zalunci kanka in ka zalunci ɗan uwanka shi yasa Allah madaukakin sarki ce wala talmizu anfusakum kada ku muzantawa wa kanku ana nufin kar ku muzantawa wa yan uwanku kuma yace walaula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran ay bi ikhwanihim khayran da ka idan kai wa dan uwanka abu kanka kaiwa inna alkhairi ne ko aka san haka to abin da yasa Allah madaukakin sarki ke jan kunnen Yahudawa game da wannan su a attaura an hana ba Yahudi ya fada da dan uwansa ba Yahudi an hana ba Yahudi ya kori dan uwansa ba Yahudi daga gidansa to sai aka yi wani rashin sa'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina akwai kabilin yahudawa guda uku banu quraiza banu nadir banu kainuka banu quraiza da banu nadir suna kawance da kabilar ausu yan madina su kuma a madina yan asalin gari nau'i biyu ne na larabawa akwai ausu akwai khazraj su kuma yahudawa sai suka zo da ƙabilunsu uku a garin to tsakanin ausu da khazraj yan asalin garin madina akwai fada tun na asali irin na lokacin jahiliya to yahudawan banu nabir da banu ƙuraiza da suka zo sai suka goyi bayan ausu suka yi irin abin da ake cewa da suna alhilf shine kawance domin mutanen da saboda yaƙi da ke gudana tsakanin ƙabilu to akan yi ƙawance na ƙabila a ce ƙabila wance kawar ƙabila wacce ce kabila mai rauni sai ta samu babban kabila sai su kawance saboda in karamar kabila ta zauna ita kaɗai, to manyan kabilu sai su zo su yaƙe ta su karkashe ta su mai da 'ya'yanta bayi su ɓata dukiyarta to shine sai ƙananan kabilu sukan je su haɗa kai da manyan kabilu a yi kawance shi wannan kawancen abin da yake nufi duk abin da ya shafe ni ya shafe ka idan wani yana faɗa da ni zaka taya ni idan wani ya ci dukiyata ta zaka taya ni mu ɓato? kai ma in ana yi da kai zan taya ka idan biyan wani haraji ko diya ya kama ka to zan taya ka mu biya ni ma in ya kama ni zaka taya ni mu biya to sai zama kabila biyu daga cikin kabilun yahudawa sun hada kai da ɗaya daga cikin kabilun mutanen madina ita ɗaya kabila kuma ta yahudawa ita ce banu qainuqa'a sai suka hada kai da khazraj to sai zama su kabila ausu da khazraj suna yaki to idan za su yaki sai kabilun yahudawa guda biyu sai su zo su goyi bayan su ita kuma wancan kabila ta mutanen madina ta kabilar khazraj in za ta yi yaƙi sai ɗaya kabilar yahudawa ta zo ta goyi bayan to idan aka gama gwabza yakin sai ka ga ba yahude ya kashe ɗan uwansa ba yahude amma ba direct ba indirect ya zo ya taimaki waccan kabilar tasa a garin taimakonta ya kashe ‘yan uwansa ya gudawa waccan ma ka samu ta yi haka kuma a ƙarshe idan wutar yakin talafa in an zo za a fanshi fursunonin yaƙi sai ga ba yahude na nan ya sa kuɗi yana fanso ba yahude ɗan uwansa a can a matsayin fursunan yaki alhalin attaura ta ce musu kar su kashe junansu kar su ci dukiyar juna kar su fitar da juna daga gidajensu to amma sai zama suna saba umarnin attaura a fakaice ta ƙarƙashin ƙasa to shine Allah yake aibata musu a nan. yana gaya musu mun yi alkawari da ku la tasfifuna dima'akum kar ku zubar da junan junan jinin junan ku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawukanku ku daga gidajen ku kuma aqarrartum kuma ku shaida ne akan haka kun tabbatar da wannan alkawarin an yi domin akwai shi a cikin attawa kuma kun karanta wa antum tashhaduna kuma ku shaida ne ubangiji ya ce kuma antum haula'i amma sai gashi kuɗin nan yana nufin yahudawa taqtuluna anfusakum kuna kashe kawukan ma'ana kuna kashe yan uwanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da bangare daga cikin ku daga gidajenku tazaharuna alaihim kuna taimakon makiya a kansu, bil ismi ta hanyar sabo wal udwani da ƙetare iyaka wa in ya'tukum usara amma idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaki to faduhum sai kuma ku sa kuɗi ku fanso su wa huwa muharramun alaikum ikhrajun alhalin asali fitarwar ma haramun ce akan ku an gane ko sai Allah yake aka tu'minuna bi ba'd alkitabi yanzu fa ke yin imani da sashin littafi shine at-taura wa takfuruna bi ba'd kuma ku rinka kafircewa shashi to anan menene shashin da suka yi imani menene shashin da suka kafircewa aya abu hudu tace fi amma sai suka yi shashi suka bar shashi to anan ma wani sai ya dauka shashin kaso hamsin ake nufi suka aikata shashin da suka cewa kaso hamsin ne to a ƙa'ida idan aka ce kai abu ɗari ko aka baka aiki a cikin maki ɗari sai ka ci hamsin ba za a zarge ka ba wannan haka yake a shari'ar Allah kuma haka yake hatta a shari'ar masu hankali mutumin da ka ba shi umarni ɗari sai ya yi hamsin ya bar hamsin ba abin zargi ba ne a wajenka ko da ba za ka yabe shi ba amma ya fi ƙarfin zargi yanzu ba kwa ganin a makaranta a maki ɗari in ɗalibi ya ci arba'in ma ya yi ne ya yi fara in ya kai hamsin kuwa ba za ka yi masa dariya ba to haka ka'idar Allah ce to amma ga shi anan Allah zai zargi Yahudawa to wannan sai nuna mana ashe ba'ab din da aka ce a fatumi nuna bi ba'abil kitabi wa takfuruna bi ba'ab yanzu ya za ku yi imani da shashi ku kafirce shashi to ba hamsin suka aikata suka bar hamsin ba domin ga zargi ya biyo baya domin inda hamsin suka yi suka bar hamsin to ba za a zarge su ba domin ko a lahira duk wanda ya je da maki hamsin cikin ɗari abin nufi ya je da lada hamsin zunubi hamsin ɗan aljanna ne Allah baya sa wanda ladansa hamsin zunubinsa hamsin a wuta duk mutumin da kaga Allah ya sa shi a wuta a lahira to zunubinsa ya ɗari ladansa ya je da zunubi hamsin da ɗaya lada arba'in da tara ko ƙasa da haka domin Allah ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an sai ce asallahu ayyatu ba alaihim inna Allaha ghafurur rahim akwai bayin da za su zo mana sun yarda da laifin su domin sun yi zunubi hamsin lada hamsin za mu yafe musu ba za mu sa su auta ba to sai dai malamai suka ce su ne yan tozalla a rafi su ba za su shiga aljanna ta farar ɗaya ba sai an ɗan yi delayin ɗinsu an ɗora su a katanga tsakanin aljanna da wuta a juyar da su su ga wuta sai su ce Allah karka samu a can wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin to sannan daga baya kuma sai a juyo fuskar su kalli aljanna su ga yadda ake holewa a aljanna sai ce ka ina ma sai Allah ce to da kun yi alherin da ya fi hamsin farat ɗaya can zan sa ku kuma Allah ya so ku da kun yi sharrin ma hamsin da ɗaya can za ku shiga sai sun gama turewa ya ce to ku zo ku shiga aljanna to da ka yan eh, banu Isra'ila a nan kada wani ya ɗauka cewa da aka ce a fatu uminuna bi ba'abin kitabi wa takfuruna bi ba'ab ya za ku yi imani da shashin littafi ku kafirce wa shashi ba ana nufin rabi da rabi ba Shi ne malamai suka ce ka duba ayar da kyau za ka ga abu hudu Allah ya yake su yi amma sai suka ɗaya suka yi ɗaya suka bar uku suka ɗaya suka bar uku ka karanta daga farko Allah ya yake la tasfikuna dima'akum ba ɗaya ba kenan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrtum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa juna fariqan minkum min diyarihim wannan duk kaman sharhin bayani har yanzu dai abu biyu aka faɗa tazaharuna alaihim bil ismi to shine na uku wal udwan wa in yatukum usara tufaduhum shine na hudan mana an ce da su kar kashe ɗan uwansu kar su fitar da su daga gida kar su ce maki maki akan ɗan uwa kar kuma in sun ga kuma an kama ɗan uwa ko ina ne ko kuɗinsu za su ƙare su sa kuɗi su je su fanso shi kaga abu hudin kenan to amma duk a cikin hudun nan ɗaya kaɗai suke yi wa in ya tukun usara to fado kawai sai suke sa kuɗi in an kama ƴan uwansu su biya musu kuɗin fansa su karɓo su amma su fa suna iya kashe nasu da kansu suna iya korarsa daga gida su da kansu suna iya taimakon makiya a kan ƴan uwansu sun karya uku sun yi ɗaya to yanzu don Allah wannan sun cancanci zargi ko ba su cancanta ba to ba wai banu isra'ilawa kaɗai ba ko kai a yau kake wannan ka tobarar a cikin umarni hudu na Allah ka bi ɗaya ka bar uku ka cancanci zanci shi yasa a ƙarshe sai Allah ya ce to ba su ba ma duk me yin irin haka ƙarshen sa ba zai kyau ba fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum ba komai ne sakamakon me irin wannan aikin ba daga cikin ku cikin kuɗin nan ya shafi yahudawa ya shafi mu musulmi in dai Allah zai ce kai uku kai hudu kai ɗaya ka bar uku to duk me yin haka ubangiji yake ba komai ne sakamakon sa ba illa fijin fil hayati dunya sai yayi ta kunyata a duniya bukatar sa ba za ta rinka biya ba a duniya duk abin da ya shirya a duniya sai Allah ya tankwaba masa sai Allah ya wargaza masa ashe kenan tun daga duniya in kana so kai nasara sai ka ba Allah kuma kalla sai bin Allah ka ya zama daidai da sabanka kalla kenan 50-50 shine abin da ake cewa muna ba muna karo ko da sadaka yalla taba kiɗi taba karatu kenan a rinka daidai da daidai amma wani zaka ga kiɗin yake kwata kwata baya karatu wani zaka ga karuwancin yake kadai baya bara an gane ko saban kawai yake baya alherin ko kuma patented na alherin yayi kasa kwai in ka hada da sharrin da yake aikatawa to sannan ka ce bukatar ka za ta biya a duniya wallahi ba za ka ga da kyau ba larabawa suka ce man fa'ala ma sha ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so sai ya ga abin da baya so duk wanda ya hau dokin son zuciya zai kai shi me zai kai shi garin da na sani fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum ba komai ne sakamakon mai aikata irin haka ba daga cikin ku illa khizyun fil hayati duniya, ba ce kunyata da tabewa tun daga nan duniya wa kiyamati qiyamati yuraduna ila ashaddi azab kuma a lahira za mu mai da shi zuwa ga mafi tsananin azaba ma'ana da ma abin zai kare a duniya to da da sauki to amma a duniya ka dafu a lahira kuma ka fi dafuwa Allah ya tsare ni wa mallahu bi ghafirin amma ta'malun da dai Allah ba kani bane ga buran abin da kuke aikatawa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya zama na wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh